da shugaban kungiyar mpcr nuhu arzika ne kotun ta birnin ya mai ta bude zaman sauraron jami'an fafutukar da aka cafke saboda zargin su da gudanar da haramtacciyar zanga-zanga dama dai a ƙarshen makon jiya lauyoyin da ke kare waɗannan 'yan gwagwarmaya su nuna damuwa akan yadda ake jan kafa wajen soma gabatar da su gaban alkali domin sanin zahirin laifin da ake tuhumar su da aikatawa sabili kenan da waɗannan lauyoyi ke kallon matakin kotun na wannan litinin tamkar wani ci gaba in ji mai magana da yawunsu metar sisai umaru abdulsalam ina shi dai sun ji wannan kiran da muka yi tun da dai tun mun yi zancen gashi landi da jihar sun fara kawo mutane duka dai bisa kan harkar marshin nan ne amma da yake kun san akwai abin da muke ce masu kai da instruction ba ne muku dogon bayani bisa kan abin a cikin dusi yau dai an kawo nuwa arzika juji ya saurare shi lehin da aka ce ya din an zo a mishi tambayoyi bisa kan shi ya bada amsa yau kwanakin bayan mun ce mu amince ba da jujin da aka ba wannan dusi yau an kawo wani juji daban ba a ce ba an amshi dusan gaba ɗaya hannu wancan amma dai wani daban ne aka kawo su hannu a jirka. so gabatar da waɗannan jami'an fafutuka a gaban shari'a wani mataki ne da ya faranta ran takwarorin su irin su abdulnasir saidu na mpcr hasali ma ya ce abu ne da ke karfafa masu gwiwa a ci gaban kokowar da suka sa gaba. Mu ba mu tsoron zuwa gaban shari'a mai abin da muke ba mu so a yi ma ita kuma shari'a karan tsaye na takata mai babban koko da muke ta ita ce ita wannan haramtaccen dokar wanda muke kira da babban murya har ranar gobe ga gwamnatin nan wanda muna so ya ɗauki matakai a ga an kawo musu gyaran huska saboda mun yi imani abin da suka kusan nan ya zamanto zai cuta ma rayuwar 'yan ƙasa cikin halin da muke na talauci ya kamata a ce gwamnati ya sauƙaƙa gani bayan da suka gama amsa tambayoyin alƙali.